من القوم الظالمين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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأشيائه ومن تبعهم بإحسان ودعاة إلى يوم الدين أما بعد يا أخوان المسلمين da muka taru a cikin wannan gari mai albarka garin mutanen kirki garin dattijawa garin sauwa tare da shugabanninmu musamman mai gidanmu shugaba alhaji musa gulma zonal allah ya ƙara masa lafiya kuma muna tare da shugaba namu na sauwa alhaji aliyu isa muna tare da dan masanin naira kuma albayi na argungu kuma babban limamin masallacin juma'a na sarki sama'ila muhammad mera argungu shine malam nasir abakar mera albani allah ya kara masa lafiya kuma muna tare da shugabannin agaji na gulma da na sauwa masar shugabanni na kwamitin da'awa musamman alhaji haliru tungarerai sauran shugabannin malamai namu na nan sauwa da manya-manyan malamanmu na gulma da muka tare da su a nan da tijawanmu da sauran 'yan agaji da sauran jama'a duka shi shehin malami da shi sheik bashir adamu sauwa gaskiya yana daga cikin waɗanda ya kamata in fara faɗi farko amma sai bar shi kashe saboda ya yi mille muna fatan sheik bashir allah ya ƙara ma albarka ya sa iliminka ya amfani mu duniya baki ɗaya yan uwa musulmi ne mai sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi gaskiya yan uwa musulmi wannan walima walima ce wadda Allah maɗaukacin sarki ya sa mata albarka kwarai da gaske ta wa gabanni daban-daban daga ko'ina, domin ganin cewa an gwazar da ita kuma alhamdulillah walima ta gudana yan uwa musulmi wannan suka ga yace mu wannan walima daga cikin akwai wato malam Ayuba Umar da amaryarsa malama Zulaiha Saleh wanda yake an yi salatin manzon Allah an daura aure bisa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah ya sa albarka amin an gona biyu akwai malam Bashir Yusuf da amaryarsa malama Ja'far malama Maryam Ja'far muna fatar ubangiji Allah ya sa mu aure albarka an gona uku shine muna da malam Jabir Musa tare da amaryarsa Hindatu Musa muna fatan ubangiji Allah ki samu wannan aure albarka sannan akwai aliyu ahmad da malama hadiza musa wanda shi ma auren ya riga ya gabata an kulla shi bisa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan akwai malam yahuza lawali wanda shi ma auren ya riga ya gabata da amaryarsa muna fata Allah ya sa albarka sannan akwai malam sufyanu abdullahi da amaryarsa malama soye ba garba dukkanin su ne musu addu'a irin addu'ar da manzon Allah yayi ma an ko yake ma an gaye idan suka yi aure barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair muna fata wa'annan auraki Allah ya sa su wuce har zuwa gidan aljanna yaso dama jama'a nikan dili mai suna addu'a sai ga aure Allah ka sa albarka farko da tsakiya da ƙarshe to gaskiya addu'a ta yi amma ni ina da diba akwai dan gyara kaɗan shine inda za a ce ƙarshe abinda ba a son aure ya yi ƙarshe so aka yi wuce zuwa gida aljanna saboda mafi yawanci auren da aka yi shi a duniya yayi yi daɗi to Allah yana sashi ƙulle shi a gidan aljanna sai ci gabar zama Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin ya Yasin yace inna ashabal jannati al-yawma inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin Allah sai ya wa amwajuhum ala al-ara'iki mutaki'un Allah madaukakin sarki yace inna ashabal jannati al-yawma lalle 'yan aljanna ma'abuta aljanna a yau Allah yana magana yinin kiyama fi shugulin Allah da suna cikin shagulgulla na jin daɗi da farin ciki fakihun suna masu farin ciki da jin daɗi a cikin wannan shagulgulla da kuma wato jin daɗi akwai shagulgulla da rashin jin daɗi amma shagulgulla waɗanda jin daɗi ne sai Allah ya ce hum wa azwajuhum su da matansu shi yasa kana ganin idan mutum ya mutu ya shiga aljanna Allah ya kan haɗa shi da matashi ta duniya sai su gaba da rayuwar aure Matashi shi take matsayin shugaban mata aljanna gare shi sannan bayan haka nan Allah maɗaukacin sarki ya faɗa yake wallazina amanu wattaba'atuhum wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum ya isa nan wa ma alatnahum min amalihim min shay kullu umrin bima kasaba rahin Allah madaukakin sarki yace wallazina amanu kuma wa'in suka yi imani wattaba'atuhum zurriyyatuhum kuma zuri'ar suka bi su da imani Allah ya ce cikin aljanna alhaqana bihim zurriyyatuhum muna riskan musu da zuri'arsu su na ciki ‘ya'yansu na ciki Allah ya sai a ɗauki ka tana gidan ƙasa ya kai da kan gidan sama inda kake a kai ita kenan kaga aure idan ya yi daɗi yana wucewa zuwa gida aljanna malamai sun yi suka ga namijin da bai son yin aure domin gidan aljanna ba ka zama ba ka da aure duk wanda har ga zaman duniya ya yi shi babu aure to cikin aljanna ana haɗa shi da matan huri ne amma in akwai matashi da duniya ya kammala jin daɗin rayuwar auren gabaki ɗaya. haka ma mace malumai sun yi suka ga matar da take zamanta ba ta yin aure akwai wata mata tunu ta yi aihuwa guda ta cewa gaskiya akwai wahala ga haihuwa ta bar aure gaba ya ruhe. ta yi zamanta hakan malamai ba sun soki lamirin wanda ke zama bai son aure saboda man sarrahu an yalqa Allah tahiran fal yalƙahu bi zauja Dole wanda ka sani haɗu Allah yana mai tsalki abin kewa to ya haɗu Allah yana da aure yana da mata mata suna da miji kenan jama'a zama da aure a zaman duniya yana da kyau kuma auren in yayi kyau kan wuce har zuwa gida aljanna malamai sun ƙara ma juna sani game da matar ta aure mazaje daban-daban ta aure wanga miji Allah ya mai rasuwa ta kuma ta aure wani sun ka samu matsala suka rabu ta kuma ta aure wani ta aure miji ya kai goma kuma dukansu Allah ya sa su aljanna to shine malamai suka ƙara juna sun shin wai wa amirin sa aljanna wai na amirin sa aljanna wasu malamai suka ce wanda amirin sa aljanna shine na ƙarshe wanda ta mutu da ya giya aure ne wasu malamai suka ce a'a wanda ya koya mata addini wanda ya koya mata addini ta san Allah ta san haƙƙin Allah ta yi zaman zama na mutunci da shi shi a mijinta wasu malamai suka ce a'a za a ba ta zaɓi mazanga guda goma da ke aura zaɓi wanda kika su sai ta zaɓa sai ta kai gidan wanda take so da cikinsu Na komata. matan almuhim yawa musulmi ban darasin da nake son in magana a kai dama na yi ta itirari ne kan wannan saboda ana son aure a yi addu'a ce Allah auren ga Allah ka saya wuce tun daga duniya har kiyama haka na aka sun a ci saboda muna fata waɗannan auraki guda shidda Allah maɗaukakin sarki ya sa sun tun daga duniya har lahira kuma Allah ya ba su zuri'a mai albarka Allah ka ba su hankulin zama da matayensu su ko matayensu Allah ya ba su ikon wasu da'a da biyayya wato 'yan uwa musulmi gabanin in shiga darsin da ka san in magana a kai, ina son in ja hankalin matasa cewa zaman aure yana buƙatar wasu abubuwa guda uku manya idan mutum na son aure ne ya tsaya da kyau yayi kyau to ana buƙatar ka kiyaye abubuwa guda uku abu na farko ka ɗauka cewa babu matar da a ɗari bisa ɗari complete tarbiyyarta ɗari bisa ɗari ɗiya ƙwareta ba ka samun matsala gare ta wallahi ba ka samu yau mace ko ɗaya gidan shek bashir sauwa ka ɗauko wallahi ba ka ɗauka cewa ka ɗauko complete ko ɗaya gidan shugaba na gulma ko shugaba na sauwa ce ka ɗauko ɗaya kai baka cewa na ɗauko yare yadda ba ta milli wallahi kada ka ɗauka haka manzon Allah ya faɗi yace duk mata da ka gani duniya innal mar'ata khuliqat min dila'in na'am lalle mace an halitta da awaza kuma awaza mafi karkata awaza sama manzon Allah yace in kace sai ka miƙe awaza ta kuma straight za ka kare ta ne sannan kare ta shine sakinta maza Allah ya kamanta sakin mace da kare a waza kuma kowa ya sani duk wanda a waza ta kare bai taba zama lahiya ko da ya warki, wallahi za a ga wata ya sai wannan abin ya dinga motso mai ya zaburo mai to shi ya misalin kare mace duk matan da an ka saka an kare saboda kai namiji ku an gaye ku sani cewa mace lallabawa na aka ka lallaba kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan fa in istamta'ata biha istamta'ata biha wa biha iwajun manzon Allah ya ce in ka samu sane ma dan abin da haka su kai ma wankin tuwayenka kai ma share gida in sa ya ta waye ta ma ina kwana suna mutunta uwayenka to istamta'ata biha wa biha iwajul wata rana suka gwada ma ita cewa mataki za ta karkace maka ka ba ta damar zuwa sai ta gano biki ta dawo sai ka ta biya gidajen abokanta kai ku ba ka son haka in dai mace wata rana kana tsaye ba ta yi abinci ba haka dai kuma babu wani lahin komi tana kuma ta gwada ma ita karkata sata akwai wani bawan Allah ya aure wata amarya tana jin daɗin zama da ita kawai sai ce maso da Allah amarya zan yi baki gobe da Allah ki shiga musu abinci mai daɗi irin wanda ki saba sai to yayi mai gida wai gobe na yi ya ci ya kinkima abokai yana murna yana gaba yana takama shi wai zai ba su abinci mai daɗi sai ce mata da Allah yana abinci ta ce ai dama yau kunu za a sha kuma wallahi ba wai bakin hali bane shedan na gwada mata cewa sai ta gwada karkata karkata ce mai gida wallahi ni kunu na ni ce kunuwa ce wallahi kunu na za a yi kuma shi ta yi sai kwashi abokai ne yayi gaba da su ya kara gaba da ta aka ci abinci aka kare ya dawo gida abinci da kuma sace kunna ta yi to shi kenan sai to abin da za a yi bari ta yi faɗa babanta ya ce faɗa babanta ga abin da ka faru babanta ya to ka shi ta zo gida ko ta to ya ta isa gidansu kunna an kai shi ko ubanta shi ma sai yake ya guri shi ma shi ma sai faɗa ma uwarta ki kunu kunu za a yi gidanka yariya ta sha kunu gidan miji so biyu ta dawo gidan uban ta sha kunu ta kuma ta kwansa ya tawai ta kuma ta sha kunu daga cewa har ka ga ina gara akwai gamu kai cikinta ka gangama kayanta da kayanta kuma gidan mai kawa Allah mai gida kawa Allah ka yahe mi don Allah ka yahe mi abin da na yi kaga da inda ya ɗauki iska ya ɗauki bulala ya ce wallahi suna zane ki na baki kashi tun da na gane har ki akwai rena wayo gare ta wallahi baka cin nasara saboda haka Allah madaukakin sarki ya tabbata mana mace halitta ce mai rauni halitta ce karkatatta wadda duk wanda ka sa'amuli da ita ya san haka take mai mata guda ya san haka take mai mata biyu ya san haka suke mai uku ya san haka suke mai mata hudu ya san haka suke akwai wata mata ana zama lahiya lau wata rana kawai dai ana ɗari ta kai mijinta ruwan sanyi ta saba kai ruwan zahimarsu daɗin wanka sai ta kai ruwan sanyi ranar don ta guda mai ita karkata ce bawa allon gai shiga banɗaki ya ɗobar ruwa ya ɗanwa a sai da ya zabura sai da ni ya ɗuba ya sa kaya ne ya hito ai bala'i sai ce kai birnin ƙyare ta in daure in wanka da su ya daure ya wanka da su yana watsawa yana zabura ya gama wanka ne ya hito ya sa kaya ne kuma ya ba da kuɗin ciwo ne ya hita gobe kuma an ka sake kai ruwan sanyi kuma dai ba a yi faɗa ba kai ga na uku sai ta ga alamar cewa wanga mutum na tsakurai ban ji ya motsa ba bare ya roke shi da Allah shi yahi ta dawo ta kai ruwan zahi sai ya tuwe ce a'a wa'yantan da aka kwana biyu sun duka son wanka da su wallahi jama'a mu sani cewa mata karkatattu na kuma ɗaya gidan gowa ga zaki da ɗaya gidan malami da ɗaya gidan ɗan kasuwa da ɗaya gidan kowace da ka sani karkatattu ne saboda kada ka ɗauka wata ka za ta yi ma ɗari bisa ɗari sannan na biyu dole sai ka zama mai hankuri sai ka kai rayuwa nesa sakin mace bai zama shine mafita gare ka dan ko ka saki wata za kuma aurowa kenan hankuri ya kamata ka yi sannan abu na uku ihsani da kyautawa don wani malami cewa duk mata da maza mazane ta kawo gali za da mata aji ta ɗauko ga hagu ta darme to wallahi sai du'a sai roƙo Allah ka iya gane gabanta kyautatawa da roƙon Allah suka bi da ita saboda kan ka kai mata ihsani ka kyauta ba shi sa ka zama ka samu zama lahiya da ita yan uwa musulmi da gaskiya abin da ka san in magana akan shine wato muhimmancin gode ma Allah idan Allah madaukakin sarki ma baiwa ana son ka gode yanzu ga an gaye Allah ya taimake su cikin yan uwan matasan su samu sun yi aure zu da rigimar da ake cike wanga lokaci ga abinci ya yi tsada ga kuɗi sun yi ya samu ga sana'o'i sun ja baya noma ya ja baya abubuwa sun ja baya amma saboda taimakon Allah Allah ya taimake sun yi aure to ku gode ma Allah bisa ga abin da Allah ya muku dama Allah madaukakin sarki ya bada so Ibrahim وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ hmm. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ الله تعالى yace wa irtadna rabbukum ka ambata lugna ubangijinka yace la yasa akai sanarwa a fada ma duniya duka Allah yace la in shakartum wanga lamul qasm ne Allah ya yi rantsuwa yace wallahi la ka shakartum wallahi idan kuka yi godiya ga abin da na ba ku la na kuma wallahi zan ƙara muku yanzu kaga an gaye sun yi aure in suka yi godiya ga Allah sai Allah ya ba su haihuwa can zuwa gaba kaɗan Allah ya ba su duk wanda bai da gida raka sai Allah ya ba ya sa'a shi gida raka ne in ya ƙara godiya kuma sai Allah ya ƙara mai tutu ba ka kyautar babur sabo mashin sabo sai Allah ya baka sai in ka ƙara godiya sai Allah ya baka mota sai in ka ƙara godiya amma ya ta kuma aihuwa ɗana biyu haka nan kana godiya ga Allah kana ƙara yi sama sai ya zan ka mallaki abin zuwa makka ka taimaka ka dawo saboda godiya ga Allah tana sa Allah ya ƙara maka la in shakartum la azidannakum wallahi da kuka yi godiya zan ƙara muku wala in kafartum kuma wallahi in kuka butulce kuka yi kafirci Allah ya ba ka ki godewa kana ganin Allah bai ma komai ba Allah ta'ala ya ce inna azabi la shadid lalle wallahi azaba ta matsanciya ce Allah in ya kama ka da azaba wallahi ka shiga uku daga cikin azabobin Allah akwai talauci akwai rashin lahiya akwai rashin yarda da kai cikin mutane akwai duk abin da ka san kai lalace wannan azaba Allah ke da godiya ga Allah in kai yi ta Allah ƙara maka yake saboda an ga ina maku shara ku zama masu godiya ga Allah ina son in wayi da wannan sotun namli akwai kissa ta Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wanda dukkanin kissa tana bayani akan godiya ga Allah madaukakin sarki da za mu bi kissa annabi Suleiman tiryan tiryan cikin suratul namli da wasu suricin qur'ani za mu ga duk abin da Allah ya wa annabi Suleiman sai ya gode shi ko Allah loda mai dashi kai yana cewa Allah na gode sai Allah ya sake loda mai yana cewa Allah na gode Allah ya sake ƙara mai to ƴan uwa musulmi wallahi wannan kaida ce ta Allah duk wanda ha godiya to wallahi Allah yana ƙara masa akwai wani mutum wanda ya iske wani bawan Allah cikin inuwa suka gaisa ya ce wa lahiya ya ce lahiya lau sai amma na ganka zaune yace to ina naka iya zuwa ko tunda dai Allah ya riga ya kyale ni Allah ya hana min komi duniya ta yi wadar cingam gaba da baya ko ina babu ina zakana ce wani ya kamata gode ma Allah ga irin halaka yace wallahi ni ban ga abin zan gode ma Allah akai ba shi wai bai ga abin da zai gode ma Allah akai ba sai to wane ga kayayyaki nan da Allah ya yi maka na godiya ya kamata gode na miliyoyin kuɗi ga jikinka amma ka kasa godiya Ya ce na suke sai mu dauki mu dauki magana ijiye ka guda ijiye ka guda ka sai a ɗebe na sai dirhami ɗari. ijje guda a ɗebe ce a a kai kowa ne ijiye aka cewa a ɗebe ce to ijjiyar nan kai adda ita ta ta wai ma ita ce Allah nawa ka ba shi ce kyauta sai to a ga magana ijiya a ɗaya hannu na sai dirhami dubu biyu a sai a kaɗa hannunka a kawo da ce a kai kowane haba hannu aka ci gaba aka cewa a ci gaba mutum to hannun nan naka na nawa ka ba su an ka baka shi yan uwa musulmi duk wanda ka dibin kai na yi dibi yadda Allah yi shi to ya kamata ya gode ma Allah in ka gode ma Allah bisa ga abin da ya maka shi ku sai ya ƙara maka amma in kana ganin cewa Allah ya kyale ka bai ma komai ba to wallahi an samu matsala akwai wasu mutane suke barin ibadodi wai saboda Allah ya bai cikin talauci bai sallah na ga wani mutum ya ƙi la'asar saboda wai Allah ya bar ya bar babu babu kosi wai rama ana yi wai ya doka wai Allah aka wa sallah saboda kawai la'asar ma bai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki yace ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الله مدوكاكين sarki yace walaqad ataina dauda wa sulaymana ilman wa qala الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الله تعالى يتي تبت حقيقة من بيوع النبي داود دا النبي سليمان علما ونئري علمي ما لمسكتي أنباس الثاني الشريعة كما أنباس النبتي دا منزنتي jama'a baiwa ce kowa baiwa bace a baka ilimi ai ma baiwa ko ba maka baiwa ba Allah ya makyauta ko bai makyauta ba bale gashi allo da ma an baka annabi kenan yanzu ya kamata a gode ko bai kamata a gode ba wallahi almajirai ya ku alarammomi ya ku malamai masu wa'azi ya ku shugabannin kungiya ya ku bayan Allah ku godiya ga abinda Allah ya ba ku duk wanda Allah ya bashi ilimi to ya bashi kifin da ya kamata ya gode ma Allah akan wa qala sai suka ce da annabi Dawud da annabi Sulaiman suka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi faddalna wanda ya fifita mu ala kasirin akan da yawa min ibadihi almu'minin daga cikin bayansa mu'minai mun hi da yawa daga cikin su Allah ya dauko mu ya hihita mu ya bamu annabci da manzanci da sanin shari'a saboda ka Allah mun ma godiya akan wannan jama'a annabi Sulaiman ya gode ko bai gode ba annabi Dawud ya gode ko bai gode ba bisa ga wannan gode da suka yi sai Allah ya zan kara muku da gaskiya abin ke gwada cewa annabi Sulaiman Allah ya bashi ilimi tun yana dan karamin yaro ana samun kisa-kisai baba babanai sai uba ya yi hukunci sai ya toye tasuwa kuma sai dan nashi zai tabbata wata rana wani makiyayi ya ta ya kyaya gonan wani da daddare ya ya saki dabbobi suka kyaye gonan mutum nan gaba ɗai yaban ya ta yi kyau sai Allah ya baya sa'a ya kama da an ka to wurin annabi dawud sai ce to yanzu abinda za a yi dama su can ka'idar su idan barawo ya yi sata an haka mashi shi ya koma bawa ga wanda ya ɗauki kaya dai idan barawo ya yi sata hakan mai ba magana yanke hannu za a yi ba a ka ya zama bawan kai yanzu in haka dama haka kai shi kasuwa ka sai suwa in haka na maka tuwa ƙiya ta daji ta yi ma'aiki ya zama bawanka to yau tun da dai yanzu ɓarawo tun da dai yanzu makiyayi ya ta ya kyaye gonar mutane sai annabi dawo da ya hukunci cewa duk dabbobin suka yi kiyon gonan nan gaba ɗai ya bashe su ga mai gona sun zama nashi sakamakon wata da an ka sanyi ya yi hukunci ya buga sam ya tsara ce kowa ya tashi an riga an gama bayan sun hito sai annabi sunan ya tambaye sai ce ya bawa mi ba na ya muku hukunci su suka ce ga abin ba mai hukunci ya ɗauki dabbobi ya ba mai gona shi kenan kuma ta zauna haka da. sai ta gaskiya ni kan inda ni na ba haka zan yi ba mu kuma wurin baba don haka kuma wurin baba sai ce to baba ga mun dawo na dawo da su ce mi at naka ra'ayi sai ce ni ne gaskiya abin da ra'ayi na baba dabbobin nan a bashe su ga mai gonan nan ya ce ya sha nono ya ci unhuwanin su duk ta yi aihuwa cikin wannan shekara shi adda shi ko makiyayi a bashi gonar mutum da ta yi shuka irin wadda an kasa cikin gonar nan ya rene ta sai ta kai yadda take ta koma daidai yadda an ka canye ta sannan kowa to a bashi kayanai zama kun gane magana ga kowa gane ba sai zan mai gona a shi gona ta yi mai dabbobi a shi dabbobi ne amma shi kowa ta unhwanin shi mai gona ya ta unhwanin dabbobin nan ya sha nono ya sha mai sanar wa'anda aka aihawa wannan lokacin kuma nashi na annabi sun ce kai lalle wanga hukunci ni ma kai na yarda da shi annabi sulaiman wata rana wasu mata suna daji wa dawuda wa sulaiman idh yahkumani fil har hmm. ibn nafashat ganahu ghanamu wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamna fa sulaiman وكلا وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين الله أكبر وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحسنكم من بأسكم فهل أنتم فهل أنتم شاكرون توكاتي كامل شو أيام أنت قرآني Allah ya ƙara albarka a karamar kallawo ya kawo na ƙista abin da makaranta yanzu ka to ƙista ta biyu kuma ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah ya ba da labari wata rana wasu mata guda biyu sun ta daji suna aiki suna da jarirai guda biyu sun aje cikin inuwa suna can suna aiki daji su matan sai kuran su ta ɗauke ɗan guda ta ɗauke jariri ta sai da shi da sun ka dawo ita wadda aka ɗauke ma jariri su ta ce ai wanga da an ka bari na sana to dama matan akwai babba akwai karama babbat nata an ka dauki karama an ka bar nata sai mace a'a wallahi wanga jariri nata na ita ko karama tace a'a wallahi nata na ɗanta na an ka bari sai aka dauki husuma aka tayi wurin annabi Dawud annabi Dawud ko da an ka tayi wuri ne babbat tayi rija rija rija tayi kuka tayi kuka har ta ga bani annabi Dawud ya dibi irin kukan da ta kai da gani wa gaboyin Allah ita an ɗanga sannan aka raba ta da shi sai annabi dawo da ya hukunci ya ɗauki ɗan ya babbat so shi ke na ya riga ya gama ku tashi ku bani wuri na gama da sai an kai sai bar kuka ana yi zuwa sai ga annabi suleiman annabi suleiman ya ce gaskiya shi wanga hukunci da babai inda shi na ba haka zai sai aka sake komawa to ya za ka yi sai ce ba ni abin zan yi shi ne a samu yuka ɗan ga da an ka bari mai rai jaririn ga da an ka bari nisa na kan raba biyu ko wacce a ba ta na annabi dawo sai ya gano sai to a yi haka sai ita karama ta ce a a a ka a yanke shi na bar mata na bar mata sai ita ko ba ta ce a a yanke wallahi a yanke ni ya ban rabi na shikenan sai annabi Dawuda annabi Anas Sulaiman ta ke babba na kenan ba sai aka an shi dan nan ga hannun babba aka ba karaman wannan ilimi kenan shari'a shi yasa malamai suka ce ana yin shari'a da alamomi qara'in qarina na gwada cewa abu kaza ba naka na ba idan ka taho da abu ana shari'a da kai da wani akwai alamomin da alƙalle ka diba su ga cewa wannan abu wani ba naka na ba dan yanzu waga sace a yanke dan biyu a bata rabi wallahi ba naka na ba to shine yake cewa kad ataina dawuda wa sulaymana ilma tabbas mun baiwa annabi dawud da annabi sulaiman ilimi wa qala suka ce alhamdulillahi alladhi faddalana ala kaseerin min ibadihi almu'minin godiya ta tabbata ga Allah wanda fifita mu akan da yawa daga cikin bayansa mu'minai ko cikin mu'minai Allah ya fifita mu da yawa daga cikin su Allah mun gode maka sai Allah ya sake ba annabi sulaiman wata farla kuma daraja kuma ya kara masa Allah ya ce wawarisa Dawud Sulaiman wawarisa Sulaiman Dawud wa qala wa qala ya ayyuhan nas qul limna man bika tayr wa utina min kulli shay in hadha lahu al-fadl al-mubin Allah ta'ala ya ce wawarisa Dawud wawarisa Sulaiman Dawud Sulaiman sai ga Dawuda ya gadi mi ya gari sarauta kuma ya gari annabci da da ilimi wa qala sai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ullimna mantiqa tsairi an sanar da mu furucin tsuntsaye da sauran dabbobi malaman tafsir suka ce da sauran dabbobi saboda ba magana tsuntsaye ɗaya ka ji shi a Sulaiman har da sauran dabbobi tsuntsu in ya toye kuka annabi Sulaiman yana faɗan ga abin da ya ci. misali a ce kursiya in tana kurkudu sama sama itti annabi sallallahu yana faɗa mata ga abin yana faɗa ma ga abin ta kawai saniya in ta yi boda annabi Suleiman ya san abin ta kani yana ya faɗa maka yana ya fassara maka jama'a ne mata kuma ne ma wuce wannan wata irin fallati yace ullimna mantiqat tsairi an sanar da mu furucin tsuntsaye maganar tsuntsaye an sanar da mu da kuma sarwan dabbobi ce wa na min kulli shai, an ba mu kowane irin abu wanda ba sarki ka bukata duk abinda sarauta ka bukata Allah ya ce an ba mu shi malamai suka ce duk wanda an ka ba sarauta ba a bashi abin sarauta ka bukata ba wallahi wa sai ɗaya an kai duk sarakin da talaka ne bai iya salama mai ce wallahi kwana uku ba a mai abinci ba basarake ya shiga gida ya auna sa'in dawa biyu ya ce ga hanci amma abinci wallahi ba a bashi abin da sarauta ka bukata abin da sarauta ka bukata shine ne duwan talakan kai shi kuka kara da ayyuka ka share mai hawaye ya eh, ana faɗa ka yanzu yanzu ga argungu ko abuja kana da abin da yanzu kana iya hawan mota ka tai amma an baka sarauta ko argungu baka iya zuwa yanzu cikin daren ka mm. da Allah samu mun kabu kabu yan hawo matsala ka ba a baka abin da ka bukata annabi suleiman an ba shi kayan aiki shi na yaka faɗa ya ce wa uti na min kulli shi an ba mu kowane irin abu duk abin sarauta ka bukata an ba mu shi yasa wallahi jama'a ko gidanka in ba a baka abinda ka bukata ba wallahi rinjaye ka za yi sai wata rana ka zana mata ka tagoge ta ce wallahi ƙarya haka baka yi sabon gidan hmm. wallahi malam ko baka yadda ba yau ko gidanka ya zama wata rana kana iya kawo su ne baka kai kayan alayyau kana iya kawo gumi ba ka iya kawo manja to wallahi yanzu akwai saura sallah ta kama kana iya wasu kayan sallah ka iya wasu ko a waye gari ba ka iya matan kayan sallah to wallahi ka tabbatar da wata rana sai ka zana an goge gidan nan kenan idan Allah ya baka roki Allah ya baka abinda abin nan da an ka baka bukata yanzu gidanka ya ka bugo kana da tsaba kana da masara kana da dawa gidanka kana da abinci gidanka to lokacin ka da bakin waɗi sallah in ta kama ka yanka maza kaya ka yanka mata kaya in ko kace maza ɗaya an naka su da ka zuwa daji mata ba naka ba to billahi lazi baka isa ka isa wa ka miji ba mm. uwar ta ka isa mata miji don baka isa ba ka ce wai kai kayan ɗaki iya gado iya ka sai gado sauran kaya wai uwar ta sai wallahi ka faɗi ba ka iya hana ɗaya ka talla saboda ka shi yasa Allah maɗaukakin sarki in ya baka sarauta in ya baka iko daga cikin taimakon da yake ma ya baka abin da ikon nan ka bukata duk wanda a karkashin ka ya shi ko wurin ka kana iya mai inuwa kana iya share mai hawaye shi na annabi Sulaiman yake cewa wa uti na min kulli shay an ba mu kowane irin abu don annabi Sulaiman yana iya sa aljani ya noce cikin ƙasa haƙo ya ce ya ɗobo ɗanyen zinari ya fito da ita washe ya fi na kula bana in wagawa Allah ta'ala ya ce kuma mun hore mai shaɗannu waɗansu kulla bana in duk wasu ƙwarri wajen gina Allah ya hore ma'anar annabi Sulaiman shaɗannu waɗansu sun iya gina ƙwararru na wurin gina in suka fara gina wallahi ba su bari su saya tawaye sai an ƙare magana wai a jira ta bushe ba a yi ƙwararru na wajen gina aljannuna kai na so a ce ga gina jinnu karmaka Allah mm. sai abun ya baka tsoro cikin ruwa aka gina kuma ai gina mai tsawo jinnu kenan sannan wa gawas Allah ya bashi masu zakkin kasa a ɗaya zinari ɗanye shi jama'a yanzu a ce yau zinarin da ya cika hannun kaɗai nawa ka sana sai sai miliyan annabi suleiman lokacin da bilkis ta kama hanya za ta zo ta yayi an ka shiga cikin kasa an ka ɗaya ɗanyen zinari an ka yi kwalta da shi bisa hanya kayan ka shogari kaga jama'a wa utuna min kulli shay'in kenan to saboda shi yasa karibu zulkarnaini shi ma tarihi ne da Allah ya bashi mulki cikin ƙasa ya bashi duk abin da mulkin nan ka bukata inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa Allah ta'ala yace inna makanna lahu fil ardi sarki zulkarnaini mun bashi mulki cikin ƙasa kuma wa atainahu mun bashi min kulli shay'in sababa da kowane irin abun bashi hanya zai biya samu abin nan duk abin da ya kaso mun bashi hanya zuwa ya samu wannan abu shi yasa ƴan uwa musulmi ka roki Allah ya baka ikon ka rike gidanka tuko in ka ima gidanka da ƴaƴanka duka in an ka baka wasu sarauta kuma to roki Allah ya baka abin zaka ima wannan kana nan kana nan kana duk abin da Allah ya azaka ya baka abin zaka iya ima wannan al'amarin wanda duk wanda a ƙarshen kana kana iya sharan ya hawaye ne jama'a me yasa kana ganin wani bi basara ke ko hakimi ya hudi talaka ya gogi saboda bai saboda talaka bai san unhwanin wannan mutum ba amma talaka inda ya san unhwanin ka kai to wala wata talaka yayi kadan wallahi basara ke ya hudi wala talaka ya hudi to amma lokacin da duk basara ke aka bashi abinda duk abin sarauta ne ka bukata to wallahi ya riga gama talaka ne duk abin da yake ayi za a yi to shine annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yace wa utina min kulli shay yace inna hadha la huwa al-fadl al-mubin lalle wannan wata irin fallaci babayyaniya inji Allah madaukakin sarki jama'a wannan godiya ta kowa godiya ta ba shi yasa malamai suka ce at-tahaddusu bi ni'matillahi shukrun bayyana ni'imar da Allah ya maka godiya ne wa tarkuha barin bayyana ni'imar da Allah ya kufur wannan butunci ne kafirci ne Allah ya maka bai baka bayyana ba wallahi ba gode ba yace ya Allah inna hadha la huwa al-fadl mubin sai Allah madaukakin sarki yace wa ushira li sulaiman junudahu min al-jinni wal-insi wa tayri fa hum yuz'un حتى إذا أتوا على واد النمل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون الله ما دوكاكين sarki yace wa fushira li Sulaiman junuduhu aka tattaro ma annabi Sulaiman rundunarsa min aljinni na daga aljannu wal insi da mutane wa ɗai da tsuntsaye fahim za'un ga sunan ɗagaga ga suna an koro suna tafiya tsuntsaye sun yi inuwa sama ga jinnu gehe ga mutane kewaye tare shi ana tafiya ga sunan ta yi ɗagaga Allah ya ce ga sunan suna tafiya hatta a atau ala wadin namli sai su kai kusan kawo wa ramin tururuwa tururuwa suna da wani rami wannan tattaru da ita jama'ar ta sai suka yi kusan kawo tsakaninsu da wannan wurin mil uku ya yi daga nan zuwa gulma ko hiyar da haka nan sai da ya kusan kawowa da jama'a ta yi ƙalat namlatun sai wasu turuwa ta ce don saboda turuwa ta daga cikin dabbobi masu tsari kwarai da gaske tururuwa ƙwaranya ce wadda a tsari akwai shugabanni cikinsu akwai sarauniya cikinsu akwai sojoji cikinsu akwai masu gari cikinsu akwai masu zuwa baɗa abin cikinsu haka suke wallahi tsari gare su shi yasa wani malami yake cewa idan kana cikin daji kaga hadari ya tanku in kana son ka gane hadarin nan na rawa ko bai ruwa dibirawan tururuwa wanda ka san akwai ta in ka gadu sun watse gaba ɗaya sun ɓace wallahi kai masu ita kanka ruwa za a yi amma da zaran ka ga turuwa ta harakokinta kuma ga hadari ya tanku to kai ma ita harkar ka ba a ruwan nan ba a yansu Allah yana sanar da ita cewa har yanzu dukkan ruwa Allah ya sanar da wannan wannan kwarin ya sanan tuwa suna da kowane an bashi aiki ne Profesa Mansur Sokoto Allah ya kara masa lahiya. Ya bada da wani bawan Allah. Wata shura ta iski gawa hwara ta mutu. To ita aikinta ba ɗauko abinci ya aikinta ba. Sai ta sheka ta faɗa wanda ka ɗauka abinci. Ku sheƙo ga wani nama nan na gani. ku ɗauka ku kai mana gida sai ta shigo gaba sun ka biyo ta baya ko da sun ka to shi wannan mutum sai ya ɗauke wannan gawa tura sai ta ɓoye gawa fara sai ya ɓoye ta to sai yi dibi ta yi dibi da wanda tare ta ba gani ba sai sun koma sai ta kuma ta sake biyowa sai ya sake mai sheta sai ta ita kuma gawa fara ga ta sheka ta faɗa musu ko sun ka sheka kuma sai ya ɗauke gawa fara ga sai ya ɓoye ko ba su gani ba sun ka sake komawa ta sake dawa a kuma ta isi gawa daga ya mai suwa wala ta kuma za ta faɗa musu ko sun ka shi ko wallahi ba sun ka to ba su iya koyi ba ya ɗoki. sun ka kame sun ka ƙille mata wuya sun ka sun ka taya sun ka ta musu sun ka sun ka kyale sun ka wuce wasu saboda suna da tsari ƙarya ba son ƙarya ta yi musu ƙarya kenan ta yi ƙarya ɗaya ta yi ƙarya biyu ta yi ƙarya uku sau ka yanzu a kashe ta muna wasan iyakar makarata cikin dabbobi ne a da tsagewan tsage ba tururuwa shi yasa malaman luka suka ce annamlu makhluqun ajib wato tururuwa halitta ce ban mamaki kwarai da gaske to shine Allah ta'ala ya ce hatta idza ataw ala wadin namli sai da ya kai ya kusan kawowa ga rahin tururuwa qalat namlatun sai wata tururuwa da shugaba ta ce ya ayyuhan namlu ya ku tururuwa sauran yan uwa udkhulu masakinakum ku shige gidajenku gaba ɗaya kowa shige gida ne la ya haɗi manna kuma Suleiman. kada Suleiman ya tattake ku ya kakkarya ku kada ya kakkarya ku ku shige gidajenku. shi da runduna ta yi wa hum la ya halibar sani ba kada ya rashin sanya sa sun kakkare ku sun halaka ku kowa shige gida ne ko ka yi ajima sai ga kowa ta shige gidanta sautin magana ta sai Allah ya ɗauko shi ya kawo mu annabi sai ya jiya jama'a nan akwai ni'ima guda uku da Allah ya wa annabi Sulaiman ta farko Allah ya ji sai sautin wannan tururuwa daga nesa jama'a kowa ya sani tururuwa sautin ta bai da girma kwarai da gaske kana zuwa ramin ta ta magana ba ka ji ko irin ta ta ba ka ji amma da ta faɗi magana daga gulma misali Allah ya ɗauko sautin ta ya kawo ma annabi Sulaiman sannan na biyu kuma sai Allah ya fahimta sai mi taka nihi dama kan san baya ce ulimna ma dika tsairi kenan ba tsuntsaye ɗaya ba ba dabbobi har da kwari in suka wadi na gara abin suka wadi shi yasa annabi sulaiman Allah ya baiwa da kuma ya gode wallahi jama'a ku liwa gani in yayi baiwa Allah ya kara mai wata in ya gode Allah ya kara mai wata sanan na uku Allah madaukakin sarki ya taimake suna daga cikin jama'a tai masu gina mashi duk tsuntsu da ka sani na girmama annabi Suleiman duk ƙwaro da ka sani na girmama annabi Suleiman duk wasu dabbobi suna girma annabi Suleiman alaihi salatu wassalam to shi na Allah maɗaukakin sarki zai ce fatabar sama bahikan min ƙaulika fatabar sama bahikan min ƙaulika ƙala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin Allah maɗaukakin sarki ya ce fata ba sama sai annabi sallama ya yi murmushi da ya ji wannan sautin da tururuwa Allah ya ɗauko ya sace ne sai ya yi murmushi haikan sai hushe dariya a ƙarshe ya fara murmushi sai a ƙarshe sai hushe dariya min qauliha saboda magana tururuwa wa ƙala sai ce rabbi ya ubangiji iri Allah cusa mini an ashkura kallati an amta alayya Allah ka cusa min godiya ga ni'imar da kai mini Allah wa godiya da ga ni'imar da kai mini Allah ka cusa min godiya ka sa cikin masu gode maka ya Allah wa ala walidayya kuma Allah ka sa min cusa zan godiya ga ni'imar da kai ma uwaye na wa an amal salihan fadawa kuma Allah ka cusa min in yi aiki na kwarai wanda zaka yi da shi sai ce wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin kuma ya Allah ka shigar da ni da rahmatka cikin bayanka salihai ka ji addu'ar annabi Sulaiman sun jima'a ya gode ko bai gode ba wallahi kuna ganin annabi Sulaiman rayuwa ta yi duk abinda Allah ne sai ya gode Ta yanzu mu kara gaba mu ta inda Allah Maɗaukakin sarki yasa alhudhuda ya ta yi yawon duniya ya gano wata mata da yabba sarake ta don ta ita Bilkisa ta gadi mulki ga babanta babanta ba sarake da lokacin da babanta ya zan babu su su duk ba sarake ya rasu ɗa ne aka azawa sai zan ita sarauniyar balkisu babansu da ya rasu babu namiji gidansu sai aka ɗauku mulki an ka sai ta haye mulkin saba'a ita ar sarauta sannan sarauniya ce mai ji da kanta duk wannan yanki ba ka jin mulkin kowa in ba nata ba alhuda-huda ya ce ya gane ta kuma ya ga abin mamaki ya gaita da gado mai ɗaki takwas gado amma ɗaki takwas gare kuma gado na zo yabba a annabi sulaiman labari shi na ce ƙala a haɗu malam ta hiɗu bihi waje ituka min saba'in لو عذبنه لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين الله تعالى يتي وتفكر الطيرة sai annabi sallama ya dinga binciken tsuntsaye an ce lokacin sallah ya yi domin huda-huda Allah ya ba shi sani inda aka gani ruwa ƙasa duk inda aka gani ruwa alhuda-huda ya sani sai ya gudu inda ruwa suke sai a sa jinnu su noci a ɗebe ruwa sai annabi sai mai bincike na ina huda huda yake bai gane ba wata fakar tsaye sai bincike tsuntsaye wa qala sai ce maliya mi ke gare ni me ya same ni la ara al huda huda banga al huda huda ba am kana min al ghaibin ko daga cewa suka suka suka tahiye su suka yi absent ba su nan to lalle ko la u'azibannahu azaman shadidan lalle zai mai azaba mai tsanani aw la azbahannahu ko kuma wallahi zan zan yanke shi aula ya a ni nibi sultanin mubin ko ya zo min da hujja a ƙwara bayyananna cewa ga abin da tsaye shi kenan zai yi mai azaba ko ya kawo dalili malamai suka ce wannan shi ne magana manyan mutane mata ka kato ka iske mata ta tarihi daki ya kamata ka bincika lahiya wancan ba kenan ban baki izinin hita ba lahiya ka san shi wani bai tsaya saurari mika faruwa wani ango yi aure zamanin manzan Allah sallallahu ko da ya to sai iskin mata ta bakin garka suna neman agaji an ce sai da ni ya tsaki goron mashi ya bige ta ce da ka sa mai gida ka saurara mana ka dakata kada ka yi gaugawa mana ce ya za a ce da auren ka sai ka so kina da ka ita ce ce cikin ɗanya ga abin da ka faruwa ko da ya shiga cikin ɗaki sai iski katon maciji ya yi ganwo saman gado ne kwance dama yana da mashi sai ya ɗauka ya daka sai tallabo ko da ya towa waje yadda ke ƙasa da shi ne macijin ba a san wanda ya ga mutuwa ba sai aka sheka aka waɗa manzan Allah ga abin da ka faruwa mutunan nan da ya nemi izini ya te gida ya yi aure ga abin da ya faru gare hadisin mu waɗa ya ce manzan Allah sai ya ce musu ku nemi gawara ga ɗan uwanku ya riga ya ce kuma ku sani cikin alcikin Madina akwai aljannu annabil madina jinnan aslamu akwai aljannu musulunta idan mutum ya ga maciji gida ne kada ya saurin kashe shi ya roƙe shi ya bar gida ne so uku ya ba shi izini barin gida ne so uku idan mutum ya ga maciji cikin gida ne ya ce ina haɗa ka da Allah in kai na Allah ne ka bar muna gidanmu kana ba mu tsoro a ko bai yi wa <laughs> kasan wanda ya ga maciji ta da kai bugewa za a yi yana ganin mutum cewa ɗaya kai ina abu mugu da Allah da mai can Da mu haruga wallahi wani bi sai ka kashe kanka in baka yana akwai aljirin da in ka ganai kana ganin mutum babu ruwan shi da kowa ya wure ɗaya cikai. gudan tari kallon mutane ɗaya kai ga suna suna ta wasa na ta wasa babu ruwan da kowa kai da ganin wanka san ba a babbacin jinkurai na ka nemi tsaga Allah da shi sai ina haɗa ka da Allah in kai na Allah ne kana ba mu tsoro kawo na gidanmu shi gan sai ba gida ta yaki in na Allah za ka ga ya bar gidan in ko ba na Allah na ba in kai mai so uku to manzan Allah ya ce yanzu kan in ka gada ma ka kashe shi Allah zai baka rasara kai ne to saboda haka kun gani kenan ba a son gaugawa matarka in ba ta gida ko ta yi wani abubuwan ciki ta mi'a dalili me yasa aka yi abu kaza saboda mi saboda shi almu'minu yaltamisu al'uzura wal munafiqu yattabi'u al'uyuba shi wanda almu'mini yana neman uzuri mi an mahita me yasa kai kaza me aka kaza kaza kaza ya faru shi mumini dama yana neman in ya samu uzuri sai ya karba shi ko munafiki illa ɗaya ka buɗa yana nan kullum yana yana bibiye abin ga illa ka ɗaya ka buɗa ya tura asirinka munafiki Allah ke mm. ta saboda ka annabi sulaiman ya ce yace lalle alhuda za zamu yi azaba mai tsanani zamu hige shi mu kai ga rana zamu cire mai gashi kamar malaman tafsiri suka ce za a hige shi da rai ne a sakai ga rana kwari su dinga cizo ne yace ko mu yanke shi mu jiwa da shi ko ya kawo hujja mai karhi cewa lalle ga abin da ya sabe nan ana nan ba a daɗe ba fa makasa gaira فمكث غير بعيد فقال فقال أهدت بما لم تهد به وجئتك من سبأ بنبأ يقين يتي فمكث غير بعيد sai annabi sulaiman ya zauna ba da nisa ba jim kaɗan sai ga hudu ya dawo fa makasa gaira ba'id sai ya tsaya wasu masu ce sai ya tsaya daga nesa shi tsuntsun ga annabi Suleiman can ya saba iya ta haku sai ka zuwa dab amma yadda ya ga annabi Suleiman ya hasa sai tsaya nesa sai annabi Suleiman ce mitsa sheka ina ka hi sai ce a hatu malam ta tuhit bihi na kewaye ilimi ga abinda ilimin ka bai kewaye da shi ya kai annabi Suleiman na gano abinda kai ba gano ba ya kai Annabi Allah Suleiman ituka min saba'in kuma na zo maka daga saba'a kasar yaman waje ituka min saba'in bi naba'in ne na zo maka da kasa saba'a da labari na tabbas ganin mai rani ta labari na tabbas na zo maka da shi sai ce mi ha gani yace inni wajen tumra an tamliku inni وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها أرش عظيم وجدتها وقومها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم, وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا لا يهتدون yace wajadtuha wa qaumaha na sami bilqis da ita da mutayanta yanzu ne shan suna sujada ga rana min dullahi kuma bayan Allah suna yi rana sujada in rana ta hito da sahe sai ga suna duka sai musu sujada ibada suke nan bautar rana min dullahi kuma bayan Allah shedan ya kawata musu ayyukan su sai zan ba su iya ganewa ba su shiryuwa na da ci gaba da bayani sai annabi sulaiman to yanzu abin da ke su tunda dai walaha arshud azim ta da wani irin gado mai girma to ina son wadi na ta ɗauko mun garanta ya kawo mini annabi sulaiman ya aika takarda ta tahi huda huda ya kai ita kuma ta ce to yanzu bane aiko mai ni ko kyauta in har sarki na irin sarakunan ga masu son duniya ta shiga zinari da azurfa ta ce akai ma annabi sulaiman in irin sarakunan gana masu kudin duniya zai amsa ya kyale su gabar mulkin ta in ku annabin Allah ne sarki ne kuma annabin Allah bai an sakkyauta mashi zai ta shirya aka aiko mai dunkullen zinari da wasu abubuwa aka aiko ma annabi Suleiman malaman tafsir sun haɗa abubuwa daban-daban game da wannan kyautar amma da an ka kawo sai ya ji labarin ga sunan su tohowa kahin su taho sai annabi Suleiman ya sa aljanu aka shiga cikin ƙasa aka ɗoba ɗanyen zinari sai aka yi titi na zinari kwaltar zinari sannan aka yi wasu dunkullai tuballai aka jera saman gehe-gehen titi kai ka ɗauku 'yan zinanin ka ga hannu haka sai ka isa kwalta ba an ka isa ka ka shiga sai ka sa an wuce sanin ka walla suna tuwa suwa ga cewa kai wallaya abin ga akwai batsoro suwa ga aljannu kuma abubuwan batsoro suwa gari suka toja da bisulaiman suka ce ga abinda balkisa ta aiko mu ta ce a kawo ma kyauta ce ni ya ce eh to me kuma gani nan gehe kayan ku shiga to wallahi mu dai mun ga mun mamaki to ku bari mu gaya muku kai kai dan sako da an kai kai ai shugaban tahiya ka koma ka faɗa mata irji ilaihim falana'tiyannahum bijunudin falana'tiyannahum bijunudin balalahum biha wala nukhrijannahum minha adillatin wa hum صاغرون sayati مكان ساقو irji ilaihim ko ma ka ko ka koma wurin su gaya musu balkisa da mutaranta falana'tiyannahum bijunudin wallahi in ba zo suka musulunta ba za mu zo da wata irin runduna la ibala lahum biha ba su gaba da gaba da ita to jama'a jinnu in hito zina yaƙi kada gaba da gaba da shi aljani mugu shedani <laughs> na rantsi da Allah in yi gaba daga wallahi baka iyawa kai jama'a ba ka ganin wata rana cikin daji ka ji ana kukan doki ana haniniya ko ba hagan doki ina za a ganin wata gada jinnu in ya hasala sai ga cikin ruwa yana wa ruwa ya koma kihi wata gada ga jinnu in ya ce ya ce cikin jikinsa ya komawa sai ga tana hauka saboda ka wallahi jinnu da ka gani wallahi sai iko Allah sai du'a'i yace kuma ka gaya mata wallahi za a yi kuma ta runduna laƙibar lahun biya ba su iya gaba da gaba da wannan rundunar kuma wala min ha kuma wallahi za mu fitar da su cikin waɗannan garuruwa wa kuma su suna kaskantatu suna za mu za mu walakanta su hmm. ka gaya mata wallahi in bata tutu musulunta ba wallahi da ita da mutane za mu walaƙanta su in gaya ma jiki na rawa shi shugaban ya koma da yan tubali na zinari da ya tura su ya kyautar da an ka bashi su sai ya koma da ita yana gauga ya bar gari ya shi ka to wallahi wallahi sarauniya maganar ta ɓaci mun ga kaza mun ga kaza mun ga aljannu sannan titin zinari an kashe hida ka haimu ya shiga gari saboda ka wallahi mutumin nan bai bukata abinda an ka aika mai kuma ya ce in hada miki wallahi zai turo runduna wadda ba a yi gaba da gaba da ita ba a ko ganinta zai turo rundunar yaƙi wadda ba a ko ganinta kuma zai hishe mu garin gama na ƙasƙantattu wallahi ta ce tau to jama'a mi amma mi shara su wallahi mutum mu mi kauya kawai to shine suka yi ittifaki da ita da sojojin ta gabaki daya za su dauko jama'a so su mutunta wani annabi Sulaiman to shi da annabi Sulaiman sai ya samu labari hudu hudu ya tuwe fada fa sai ya ce ayyukum ya ayyuhal mala'u ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha qawla an ya'tuni muslimin annabi Sulaiman ya ce ya ayyuhal mala'u ya ku mayan mutane na ya ku mashawarta na ayyukum ya ati ni bi arshiha wa ya mu zai ɗauko min gadonta ya ɗauko ya kinkimo shi ya kawo min shi ƙabla an ya ni musulmin tun gabanin su zama suna musulmai tun gabanin balƙi da irin suna musulmai wa zai ɗauko min gadonta ya kawo mini ayyukum ya ati ni bi arshiha wa zai kawo min gadonta kafin su zama suna musulmi don ya samu labari ta yi kusan kawowa ba Allah ce kala ifritun min aljin kala ifritun min aljin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik hmm. wa inni alayhi laqawiyyun amin sai wani maji kai daga cikin jinnu daga cikin azumi yace ifrit kala ifritun min aljin sai wani ifriti daga cikin jinnu yace wani jinna ne bala'in kai kuma ga sauri yace ana atika bihi ni zan zo maka da wannan gadon ƙabla an taqu min maqami kayan ka tashi daga inda kake kayan ha gama hukunci ƙarfe bakwai zuwa sha biyun rana na ta na natsu kuma garanta na kawo mashi na aji maka annabi kuma ce uridu asra min haza ina sa wanda yawan ga sauri cikin ku ku biwa wai wanga sauri sannan kai yanzu yanzu sa fa kawo min gadon ba wai sai zuwa jima ba sai Allah ta halatta qala ladhi indahu ilmun bil kitab qala alladhi indahu ilmun min al kitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka darfuk فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم الله يساك هذا الخير الله مدوكتين سركي يكتي قال الذي عنده علم من الكتاب وند علمي له المحفوظ cikin jama'a annabi Suleiman wasu na ganin shi annabi Suleiman kai ne na wasu malama suka ce a'a wannan daga cikin jinnu cikin na annabi Sulaiman shi da ismul lail azam yana da du'a'i mai ƙarfi wannan duk abin da ya roki Allah Allah ya tuka mai qala allazi indahu ilmul ilmi min alkitabi ana atika bihi qabla an yartada ilayka tawfu yace zan ɗo kuma gadan na in kikimo ma shi kamin ka kifta idonka qabla an yartadda ilayka sarfu kahin ganin ka ya kifta ya dawo maka na ɗauko shi na kawo maka sababi ya yi da nauyin gadon nan da nisan wurin nan ya ce zan je in kiki hoshi kahin ka kipta na ɗauko makashi shi annabi kuma mai tuta bismillah wallahi kahin ya kipta ido ya buɗe ido ya ruhe wallahi aljanin nan ya fi ya tsoho gadon nan ya kawo shi gaba gare ahu ra'ahu ƙirar inda lokacin da annabi kuma mai gado ga tabbata gaba gare rayuwa da kuma bai taba gado irin wannan ba amma ga shi yanzu da nisan wurin nan da girman gadon nan ya sa yanzu ga jinin ne kan ismullahi al'azam ya ta dogar ne ya kawo shi shi yasa jama'a ya kace muku du'a'i addu'a roƙon Allah tana yin abin da baka yi tsammani ba shi yasa duk wanda Allah ya ba ismullahi al'azam wallahi ba iyawa da shi komi yawan ku koyi makamanku in dai yana da ismul lazim wallahi ya hiku shi ko bayan da Allah ka bashi ba su da yawa imani da wannan addu'a ita ka sa ta yi aiki saboda ka shi ismul lahil azam shine sunan da idan an kira Allah da shi sai ya karba malaman tafsiri karkashin waga aya sai ta kawo riwayoyi an ce ya karanta ya ilahana wa ilaha kullu shay ilahun wahid itini bi arshiha hmm. shi wannan jinni an ce abin da yace ya ilahana wa ilaha kullu shay ilahu wahid itini bi arsh yana karanta ga addu'a kawai sai ga Allah ya kun fa kun ta yi aiki nan da na sai ga addu'a ga an kawo shi an aji gaba annabi Sulaiman to ne yake cewa falam mara ahu mustaqiran inda yayin da ya ga wannan gadan tabbaci gaba ne lalle gadan na gashi ba tadabburu bane ba komai bane annabi Sulaiman ce qala hadha min fadli rabbi lalle wannan daga cikin falal ubangiji na Allah ya mini falala li yabluwani don Allah ya jarrabe ni ya gani a ashkuru am akfur shin zan yi godiya ko zan yi butulci zama hmm. wannan lafazin ba godiya ba ne yace a ashkuru zan yi godiya Allah ya bar cikin jama'a ta wani zai yi wannan abu ta ya kamata in gode ma Allah jama'a ko kai na yanzu an ka ce kana da abu kai aurenka ya tashi wanga ya kawo mashin ɗine wanga ya ce ɗaho kaza abinci gashi na baƙi ya tabbata ko ina cika ya kamata in gode ma Allah samun waɗanga jama'a kana shugaban ƙungiya da ka kira wanga ya taho wanga ɗan agaji ya taho wanga malami ya taho nan sai a taru shi ma wannan godiya ga Allah ya kamata mutum ya gode ma Allah ka samu ka cikin jama'a wallahi shi ma godiya ga Allah saboda akwai abin da Allah zai maka ya kamata ka gode ma Allah in ba gode ba za ka shiga matsala wallahi annabi kuma mai cikin jama'a ta nagode ma Allah da ya bani wanda adda wannan matsayin wanda ka zuwa sai ya dauka gado ga ni san wuyi ga girman gado ya dauko ka kifta ido ya kamata in gode ma Allah akan wannan yace wa mai wa man shakara fa inna ma yashkuru duk wanda ke godiya yana wa kai ne godiya dan Allah kara bai zai wa man kafara duk wanda ya butulci ki godiya ga abinda Allah ya bashi domin akwai wasu waɗanda in Allah ya ba su sai ga baki ne ya bushe lokacin da ya samu kuɗi lokacin ya ƙara faɗa da mutane lokacin da yake cikin ni'ima lokacin ya gani ya ƙara baki ya bushe kaga an to sayan abu mai zogara ta wuce mai naira hamsin shi ka ba su a sai shi ya dubu goma bai iya sinta ko naira hamsin sai dai a sai ya ɗan mai akwai da yawa waɗanda suke halin su kenan sai a ga mutum gashi da wadata gida nai bai ya kashe kunya wala ba gode ma Allah godiya ga Allah shine gidanka a fara sunan Allah ya maka baiwa gidanka cikin gidanka da ya kace gidanka matarka ƴaƴanka san cewa Allah ya maka baiwa in ha gode sai abin ya ta waje zuwa ga makwabta zuwa ga ƴan uwa zuwa ga abokan arziki duka samu amma Allah na ba ka sai ka boye Allah ba gode ba ke ba ya Allah ka mu ikon godiya ga ni'imarka ya Allah amin Allah mu roƙe ka na ga mai tsayawa ya tsaya tun dazu kuma shehi ya ya gani <laughs> wa musulmi ayi hakuri da abin da muka faɗa ya zama daidai Allah kuma da inda muka yi kuskure kuma Allah ka yahi muna waɗannan rake kuma Allah ya sa musu albarka amin shugabannin da suka mutunta mu shugabanninmu na gulma shugabannin sawwa da tungare duka wannan district ga waki daya mana musu godiya wallahi Allah ya saka da alkhairi ba wai dan na ya kai a gayyato ne ba gaskiya sai ni ji nauyi a ce an gayyace ni hada ma shi Sheikh Abubakar Giro da zuma tare shi garin gulma yace lalle ya kamata wani kama jiki kai kokari ka kai inda mota lahiya lau za a baka mota ka kai saboda haka muna godiya kwarai da gaske shi ma shagiro Allah ya saka mai da alkhairi ya kara mai lafiya Allah mu roƙe ka wannan gari sawa Allah ya kara masa albarka yan uwan mu da suka yi aure kuma Allah ya kara taimakon su ya ba su zama lahiya da mazajin da matayen su amin nan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم جميعا الحمد لله